Ƙungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Enugu ta yi kira da sauye fasalin ɓangaren kiwon lafiya don rage yawaitar ficewar da likitoci ke yi zuwa wasu ƙasashe don inganta rayuwarsu. Shugaban ƙungiyar a jihar Enugu Dr. Celestin Cijoke Ukoke ne yan wannan kiran yayin da ake buɗe bikin makon likitoci wanda aka gudanar a Enugu babban birnin jihar Enugu jiya talata. Government should be able to take proactive steps to remunerate doctors well, to improve their condition of service, Ya ce ya kamata gwamnati ta ɗauki kwararan matakai don biyan likitoci da kyau da kuma inganta yanayin aikinsu don su kasance a ƙasar. Likitoci ba sa ficewa don suna so ne su fice. Suna ficewa don su inganta rayuwarsu ne, amma idan aka samar musu da abin da suke bukata ko kuma rabin abin da suke bukata, ba likitan da zai fice daga ƙasar. Dr. Ugo Kede ya buƙaci shugabanni su dubi kiwon lafiya a matsayin wani ɓangare na tsaro da kuma ci gaba. Dr. Nnamdi Ezugori, sakataren hulɗa da jama'a na ƙungiyar likitoci a jihar, ya ce a yayin gudanar da makon likitoci na bana, likitoci za su fi mayar da hankali ne wajen kula da lafiyar al'umma. Ya ce za mu je wurare daban-daban mu ga marasa lafiya kyauta kuma mu ba su magani. Masu fama da rashin lafiya sosai za mu ba su magani, sannan mu tura su asibitin koyarwa don a ba su isasshen kulawa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.